أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم أكو قوة سفر شكرا تدور أربعين دقيقة wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da sha tara da izinin Allah za mu tashi aya ta talatin da hudu a cikin suratu dukkan na waɗanda suke musun lahira su ne mushirikai suna musun tashin alkiyama da su ne suke kawo nan hujjoji da kuma Allah ya maida musu da amsa inna haula ya iga waɗannan mushirikai masu inkarin tashin alkiyama da makoma lahira laye kuluna lalle suna cewa in hiya illa hayatun duniya in mana mahiya babu wata rayuwa illa ma hiya ba in hiya ma'ana ma hiya babu wani abun nan illa mautatun al'ula sai mutuwan mu ta farko ita ce kawai mana illa hadhihi alhayatid duniya, sai wannan rayuwa ta duniya wala hayata ba'da almamat babu wata kuma rayuwa bayan mutuwa wala ba'sa babu tashi wala nushura babu haduwa da za a sake yi gobe alkiyama shine suka ce illa mautatun al'ula mutuwa farko mun yi mu mutu kenan ba wucin a sake tashin ballantana a ce za a yi mana wani hisabi ballantana a ce wannan zai tafi ta wannan ya tafi aljanna duk babu wannan kenan duk sun yi mutum abin da ibu bayan mutuwar farko na daga rayuwar kabari da tashin alkyama da zai da tsaramuka abubuwan ban tsoro na alkyama na da duka abubuwan da aka faɗa dai na rana ta zo kan mutane gumi ya rufe mutane su tsallake su ma'aunin aiki su siraɗi na duk sun yi musu waɗanda haka an mutu an mutu kenan to kuma mun san akwai wanda su kuma suke cewa a za a tashi ko amma kuma ba a nan ba a wani gari can da ba wato na za a kawai za a shafe ka ne a nan amma sai kuma a tashi ka a wata ƙasa daban kai ne dai da kamanninka da komai da komai amma ba a garin da kake ba na farko wani gari daban to su ma wannan masu aƙida suna shi ne suka cewa ma na hannu bai mun shari'in mu ba za a kashe mu ba shi ne sai suka zo da hujja hujjan nan tasu shi ne mai kafa hujja da iyayensu allazi na zahabu wanda sun tafi ma'ana sun riga su mutu falam yarju ba su ga sun dawo ba sai suka ce to fa a tubi a ba'ina ku zo da iyayenmu wanda da suka mutu inda gaskiya ne ku zo da su mu gansu yanzu in kun kuntum sadiqina in kun zama gaskiya kuke cewa in an mutu za a sake tashi kaga hujja ce ba ƙila wannan me batancin wannan hujja shine alƙiyama ba wai a wannan duniya take ba ko wata duniya ce da ba su kuma magana wannan duniya su ce a tashi iyayensa an ai ba a ce anan za a tashe su a gobe alƙiyama za a tashe su ba a nan duniya su kaga abinda ake magana daban wanda suke su kuma magana da shi sa nan malam ce wa hali hujjatun batila wannan kafa hujja da a tashi iyayensa inda gaske ne wannan hujja ce batacciya wa shubhatun fasida wani rikici ne batacce fa innal ma'ada innama huwa yawm al-qiyamah ma kuma ita ce ranar al lafiya jarin duniya ba nan gidan duniya ba ba ta yi za a sake tashin sa'anan nan ba lahira بعد انقضائها وذهابها وفراجها bayan tafiyar wannan duniyar ma da rayuwar da duk abin da yake cikin ta za tafi to sannan ne kuma wata rayuwa a nan shi ne ake magana amma su sai suke magana da ne a wannan duniya idullahu al'alami na halkan jadidan a nan ne allah zai sake tashin mutanen duniya sabuwar halitta gani ko wai ja'alu zalimina linari jahannama wa qulan ya sanya azzalimai ya sanya azzalimai zama makamashi ne ainihin na wuta gobe alkiyama amma kuma su sai suke magana wannan rayu yana daga cikin wanda suka yi wannan magana abu jahi yake cewa in kunta sadiqan fa ba'ath rajulayn min qaumina wa inda gaske ne Muhammad wannan abin da kake faɗa to yanzu mutum biyu ka tashe su mu gani tashi mu ga sun dawo wanda muka san can iyaye da kakanni za a tashi mutum biyu ma mu gani wannan hujja ce ce mun ba ci akai a wannan rayuwa a gobe alkiya nan za a tashi kowa kuma a yi masa sakamako da abin da ya aikata ahum khairun am qawmu tubba wai su ne suka fi suka fita wajen karfi suka fita wajen jarumta suka fito wajen mulki am qaumu tubba ko mutanen tubba wallazina min qablihim da waɗanda suka riga tubba su ne suka bi ba shakka wa'ancan su ne masu karfi adawa sabudawa na waɗanda suka riga waɗannan sun fi su karfi wa samudan lazina jabu sakhara bil wad ko wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad فصب عليهم ربك صوت duk sun gama isan mulki, sun gama nuna ƙarfin sun gama nuna wadatar amma ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su kuma ya halakar da su shine Allah ya ce wallazina min qablihim da wadanda suka gabaci tuba A halaka mu duk mun halakar da su to inda muka halakar da su kuma na yanzu da kuke musu yana nufin mushrikai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ta kawo jayayya da musu da waye to kuma ba za ku ba za ku fi karfin mu a halakanahu waɗancan da suka fi ku karfin ba mun halakar da su innahum kanu mujrimin hakika sun kasance masu aikata manyan laifuka amma a ƙarshe suka ɗanɗana ko da su to kuma ku shiga taitaye Allah ba su misali don su fahimta cewa ba za su fi ƙarfin Allah ba duk abin da suke ji da shi ba za su fi na haka waɗancan da suka fi karfin su masu sun suna da labarin su amma Allah ya gama da su to su kuma karan kaɗa miya ba mutanen tubba an yi magana a kansu su ya ka ce wa hun saba su ne mutanen saba wanda aka yi su a ƙasar yaman haisa alakun Allah azza wa jalla lokacin da Allah ya halakar da su wa kharraba biladan ya ruguza zararuwarsu wa sharradahum fil bilad Yan tsirarunsu kuma suka wace suka rarrabu a garuruwa wa farraqahum shajara shazara mazara kamar yadda an ga mutum a ce shajaran majaran ko to larabci ne asalin shajara mazara shazara mazara eh? Allah ya rarraba su wujiga wujiga kuma yadda mu mun ga mutum wujiga wujiga ce ya zo shajaran majara ne shazara mazara kama ta kaddama fi suratul saba ko kamar yadda gabata a suratul saba وكذلك هنا شبههم بأولئك وكانوا عربا من قحطان لا ما سو لا ربان لا قان قحطان لا لا ربان يمن كما أن هؤلاء عرب من أدنى وأن كو كما متانا مكة دا طائف دا مدينة دا شورن سو كما متانا أدنان دا ما أصلا لا ربان جدابين من يمن ko qahtaniyin ko kuma adnaniyin da su qawmu tubba qahtaniyun su kuma mutanen makka da kewai adnaniyun to shi to wa'incin ɗan takwarorin na ga yanda muke da su ko kuma ba za ku gagara ba faqad kanat himya wa hum sab'a kullama malika fihim rajulun sammahu sab'a mutanen himya duk wanda yi sarki a cikin sa kira shi mai tubba kamar me kamar yadda kisra ake kiransa me kamar yadda duk sarkin farisa ake ce masa kisra kamar yadda duk sarkin rom ake ce masa kaisar kamar yadda duk wani yadda mai mallaki fir'auna a zamanin kafirai eh, zamanin kimdawa ake ce masa me fir'au naka fir'auna ba kai ne ba biyu ba ne sunan mulkin ne to amma na zamanin annabi Musa shine wanda ya fi fajirci Eh, wanda suke ce masa masjid na jashi duk wanda ya yi mulkin habashi sai a ce masa na jashi to shi ma tubba haka an ta magana akan shi tubba wane ne shi wannan wanda ake ma adiri alhududu طهارة لأهلها أم لا ولا أدري تب لعينا أم كان أم لا شي تب إنه لعنني كوبا لعنني wala علي ذو القرنين nabiyan kana am am malikan zurqane ne annabi ne ko sarki ne ha uzair akana nabiyan amla uzair to wannan duk ira iran su an yi sabani akan to shi ma tubba haka nan aka yi sabani akan cewa a shi kawai sarautar ce an yana shi wanda aka la'anta ko baya ciki kamar yadda shawara ma aka yi sabani akan wannan ibn abi dunya yake cewa annahu hafara qabran qabara hufira qabrun bi san'a fi islam wajadu fihi imra'atayn sahihatayn wa 'inda ru'usihima lawhun min fiddatin maktubun fihi bi-dhahab hadha huyay lumay huyay wa tamadir ibn تبع ما تتاوهما تشهدان أن Allah, إله إلا الله ولا تشركان به شيئا في ابن أبي الدنيا yake faɗa an samu wasu kaburbura na wasu mata guda biyu sai aka sami jikinsu lafiya lafiya a wajen kansu akwai wani allo na azurfa an rubuta da jikin wannan allah cewa wannan huyayi ne da tumadir 'ya'yan tubba sun mutu suna shaidawa أن لا إله إلا الله ولا يشري ولا تشري ولا يشري كان به الله به شيئا باسا عيني على الله جاء كنا أنسى مرضي أنسى والسكمي واندى تلك مسلمين لقتش وعلى ذلك مات الصالحون قبلهم وقد ذكرنا في سورة الصبع شعر صبع في في ذلك أيضا قال قتالة ذكر لنا أن كعبا قال كان يقول في تبع نعت نعت الرجل الصالح har ka'ab yana faɗa wai shi tubba rajulun salih zama Allah ta'ala qawluhu wa lam yazim Allah ya zargi mutanensa amma shi ba a zarge shi ba wa Aisha radhiyallahu ta ƙulu, la tasubbu tab'an fa innahu kana rajulan salihan Aisha ma tana cewa ku zage tubba tubba mutum ne na ƙwai. to wannan shi sa aka yi sabani wai yana cikin yadda aka la'anci mutanensa shi ma yana ciki ko baya ciki wanda hadda ibn abi hatim ya fitar da hadisi da sanadinsa ai zuwa sahal bin sa'ad as-sa'idi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubu tab'an fa innahu kana qad aslam tubba wanda ake magana a kansa ya musulunci don haka din dinga gaya masa bakar magana balantana a yanayin kula an ce shi wannan shine jawo wasu suke cewa ban sani ba tubba yana cikin mutanensa da aka la'anta ko shi baya cikinsu ga alama idan wa'annan abubuwa duka sun tabbata cewa dai mutum na kwarai ne domin ga 'ya'yansa ma an samu cewa har mutane ne na kwarai kuma jikinsu ma da aka tashe su lafiya lau na an ce sun mutu suna ainihin shaidawa Allah ilaha illallah wannan Muhammadun Rasul na وما خلقنا السماء tashi ma khalaqna as-samawati wa ma khalaqna as-samawati ma bainahuma la'ibin ma khalaqna as-samawati ma ba wal arda ma ba da abin da yake tsakanin su la'ibin muna masu wari sai ba banza ba kamar yadda wasu ayoyin suka nuna zuwa ga a akwai hikima akwai manufa da su sa aka halittu samai da ƙasa kamar yadda mai aya ta ta alqur'ani da zo take cewa amma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma batilan kuma halitta sammai ba da kasai wanda abin da yake tsakanin ku ba irin banza wai haka karaji ne a akwai manufar da ta aka halice al manufar da ta aka su shine mai izina da su dan mu tabbatar da samuwa Allah tabaaraka wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذلك ظن الذين yace zalika zannu allazina kafaru wai a ce banza ka alce su ba manufa wannan zato ne na kafa amma mumini ya san cewa ba da banza ba Allah subhanahu wata'ala ya yi haka nan Allah tabaaraka annama wa annakum ilayna turja'un kun zarta mun hal mu ne abin da ke tsakanin ku kun zarta mun halce ku ne abasan da wasa kawai ku zo ku ci ku sha ku bacci kawai shi shikenan a tashi ba wani manufa da ta sa aka yi ku a Allah ya faɗi manufar ko wa ma khalaqtul jinna wani insa illa abu. Allah ce Allah ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ubangiji mai mulki na gaskiya na gaske ya ɗaukaka a ce kawai haka yi wannan halitta da wasa Allah ba wari ba wasa tare shi babu wari duk abin da yi akwai manufa akwai hikima Wajen mu ne mu yi kokari mu san hikimar da ta sa Allah ya halice mu domin ta wannan kuma shine wani abu shine mu bauta masa tunanin da mu yi a cikin halitta, kamar da kasai ainihin ibada ainihin ibada tafakkaru fi makhluqati wa la tufakkiru fi ma'iyati zati ku tunani a cikin halitta ubangiji amma ka ku tunani a cikin hakikanin zatan Allah ku tunanin za ku ku tunani a halittar lallai Allah wannan abuwa kaza kaza kaza da sauransu ba haka Allah ya su banga Allah ya bada ansa yace ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicce su ba sai da gaskiya gaskiya shine mai tsaye da tauhidi bauta tsaye da tauhidi shine mu kadaita Allah kadaita shi kuma za ta kai mu zuwa bautar lakin na aksarahum la ya'lam amma mafi yawan su ba san haka ba suna da san an zo ne duniya kawai a sha a sha a hole a fantama a wataya a ji daɗi shikenan wannan ba ba shi ne manufa babban manufa bautar Allah tabaraka wa ta'ala na'am إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

ana da duk za a haɗu ya san me ya zo da shi za a rarrabe a rarrabe duk za a haɗu farko guri ɗaya ko a ƙarshe kuma a rabe ɗan wuta su yi wuta 'yan aljanna su tafi aljanna ko kamar yadda ya faɗa can surat yasin ko to haka duk za a rarrabe kowa ya san matsayinsa kuma ya san ina ne makomarsa miqatuhum wannan rana shine lokacin alkawarin haduwar ajma'ina baki ɗaya. duk kowa da kowa za a ga wannan rana wani inna al'awwalin wal akhirin la majmu'una li miqati yawmin ma'lum miqatu li miqati yawmin ma'lum lokaci na rana sananniya ita ce rana na farko da na ƙarshe duk za a Allah ya kira ta yawon jam'i zalika yawon tagabun ranar haduwa da kowa da kowa da na farko tun daga nawa wa'adun shi kadai har na ƙarshen halitta to duk za a ɗawa mara A saka kowa da irin abin da ya aikata isa kira ta tagabun ranar dukan hanci wanda ya yi amfani da lokacinsa ba bai amfani da rayuwarsa ba bai amfani da arzikin da Allah ya bashi ba idan mai dukiya ne bai amfani da iliminsa da Allah ya bashi ba wanda dama ce babba bai amfani da mulkinsa ba da Allah ya bashi wanda dama ce babba wataƙila dubunne ne irinsa suke so ba su samu ba shi Allah ya bashi bai yi amfani da su wasu suka tafi a banza su an da ke hanci domin ya ba da abu mai tsada ya karɓa abin da ke mara tsada kisa kamar yadda zuwa hadisi لا تزول قدم عبد عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن, عن عمره فيما أصلح وعن شبابه فيما أبلغ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق ودو أن وعن علمه ماذا عمل به إذا بين التمرد هو الدو أول ما درجة لكن ما دعك باك ونعرج هكذا اللوكة دعك باك ragowar lori wani zai ce ina ma ya mutu to rayuwar da aka baka ita ma wata dama ce sanar lokaci da aka baka lafiya da aka baka duk waɗannan jarukan ne to mutum idan bai amfani da su wanda ya dace ba su an da ke hancinsa sai zai shi ne yawon gaba. duk za a haɗu wannan rana wanda ya yi bai wa amfani da su bai zama an da ke hancinsa to wannan rana yau ma layi guni maulan maulan wani abin jibinta layi guni an maulan shay'an ba zai wadatar da wani abin jibinta nasa da kowai ba a duk wani wanda yake ji da wani a ranar ba zai iya masa mai ba zai iya masa komai in bai zo da mai aikin alkhairi ba ko yau malajin ziwalin an waladihi wala mauludin huwa jazi. an walidi sha uba ma ba zai wadatar da ɗansa komai ba ɗa ba zai wadatar da mai ubansa da komai ba mata haka haka dangi haka komai yau mai firul marumin min aqi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ko da kullum mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni shine kuma yi maganar cewa da mutum zai iya wannan rana lauyar ta dimin azabi yau mai ibin libani وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه duk yadda ya ba waɗannan ya samu hutun rana ɗaya idan ya ga azaba da ‘ya'yansa da danginsa da matarsa da duk wanda yake duniyan nan idan da rasa ne zai yadda ya ba da su don ya samu sokin azaba na rana ɗaya min daga rana haka kenan ba wani ba zai wadatar da komai ba ga wani matukar bai zo da mai ba bai zo da aikin alkhairi shi ta yi zuwa hadisin bukhari da muslim na sallallahu alaihi wa sallam lokacin da farkon aka aiko shi aka ce da shi wa an zira ashira ta kal aqrabi ka je ka tara jama'a ka wanda suke na mafi kusa ha ya zo ya hau dutsen bane yanayin abu kubai wanda shine jabal umar na'am di ya dinga kira wasu di ya dinga kira wasu ya bani abdul muttalib la aghni ankum min allah ya safiya Binta abdul muttalib la aghni anki min allah ita ce farkon wacce ta musulunta a cikin ammomin samata gaggwannin samata ya fatima kurewa ki ya fatima Binta muhammad la aghni anki min allah wacce ta fi kusa da shi ta fi kama da shi a tafiya da magana da tasarrufa da komai kuma yana cewa da shi la an ki min Allah shay'an zan wadatar da ke komai gabarin Allah ba a wannan rana an ba ku zo da komai ba a ƙarshe ya ce eh ce lakum liya rahimun kuna da sadar da zumunci sa'abullu habi bala zan dinga danta sata da danshinta shine zan dinga sadar da zumunci amma abin da ya shafi tsakanina da ubangiji tsakaninku da ubangiji idan ba ku zo da aikin kirki ba to wannan lawu ne an kun min Allah na ka wannan rana ce da layu ne maulan an maulan shay'an wala hum yansarun ba wanda zai iya kawo musu taimako da ɗauki. saboda me saboda kowa ta kansa shi kullum mar'in minhu mai yadin Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaa'a idan aka busa qahu fala ansaba babu nasaba bainahum tsakanin sa rana ina wane ina abokina ina wana ina kanina ina kaza fala ansaba bainahum wala yatasaa'a ba za su tambayi juna ba ma tambayi ina ina sai ka in boko haram ma sun shigo gari kowa ya yi ta kansa yaya ce rana alkiyama uba ya yi wani wani hanyar zuwa yi da kansa wata hanyar zuwa ta sanya na ɗanta yau. to ya kuma alkiyama shi na lafiya wala ya tsalo hamimun hanima masoyi a ranar baya tambayin masoyi duk inda suka kai da soyayya kaga soyayyar ɗa da mahaifiya soyayyar ɗa da uba soyayyar mata da miji ba ma wala ya sa'alu hamimun hamim masoyi a rana baya tambayar ina masoyin sa yake sai ya ga ya tsira ta sannan zai cina kuma ina wani ina wani yubassaruna yawaddu al-mujrimu law yabtali min azabi yawmin bi bani sahibati wa akhi wa rasulati allati tuhib walahum yansuruna ba za su taimaki junan su ai la yansuru alqaribu qaribahu nan makusanci ba zai taimaki makusancin ba wala yati nasruhu min kharij kai wata wani taimako kuma daga waje to zai zo a ce a kawo madauki ba ثم قال تعالى تعالى إلا من رحم الله ويباون أبو ذي أنفاني أرانا في إلا رحمة الله سيدي رحمة الله يجي كوي ذاتي amfani? Saboda. a ranar ba wani wanda zai samu wani abu sai da rahama Allah kamar yadda zamu gani a nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahama haka ce haka ya rasulullahi ce hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai idan Allah ya lullube ni da rahama idan manzo Allah ya faɗi wannan ya kuma mu kaga sai dai mu ne marhama Allah kawai innahu haqiqa wani ne huwa al-azizu shine buwaye ba wanda ya sai ya tashi abin da bai so yi ba ko ya masa ce domin ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da aboki ba shi da sa'a wanda za su zo su ce a yana da wani iko ko ba shi da uba da zai tayi ni na ce kai in ba kai ba zan ma kaza ko irin yadda za a yi a duniya kana da wanda zai ma tilas Allah ba shi da shi balanta na yi masa tilas na ga shi gagarare ba shi da ɗa da tausayinsa zai kama shi ko sansa ya kama shi ya bar wani abu saboda shi dubba ko mata eh, da soyayya za ta sa ta karkatar da akalas ko ra'ayinsa a eh, ce wata kawata ce ta zo ai wannan dangina ne a wannan kawata ce a wannan duk shi sa yi zama al'azi gagarar sai abin da yake so kawai shi zai yi kacce amma kuma arrahim mai jin kai ne duk da buwa ya tasa kuma rahamarsa ainihin ga wasu wa wasu a kulla shi rama ubangiji ta yi bai ciko mai nasa kowa zai shiga cikin rahamarsa ne gobe alkiyama Allah ya samu a cikin ta na bayan Allah subhanahu taala ya gaya mana wancan abubuwa masu tsoratarwa manufar halittarmu da kuma abinda zai zo rana alkyama na cewa babu wani wanda zai iya kawo wani ɗauki da taimako sai bayan shi ya gaya tsirata ku duk wannan bai kore a samu ceto ba an gane ko ana da tsoratar da mu da wannan rana amma idan aka wasu suka tsira kuma suka tsallake to Allah subhanahu taala zai ba su ceto wanda za a ba ce tun daga manzanni ulul azumi manzanni annabawa mutanen kirki ya'ya ma da mutum ya mutu ya bari yan ƙanana ko ƙananan da suka riga shi mutuwa duk waɗannan Allah zai ba su ceto su ceto waɗansu da suke cikin hali mummuna gane ko to Allah ya gaya mana makomar wanda suke mummuna aiki yace inna shajarata zaqqum hakika bishiya ta zaƙom gane ko in sani zaƙom wato ainihin ƙayaci ƙayace mummunan ƙaya wannan an mutum ya ja ta matsale a makogar ita ba ta shiga ciki ba kuma ba ta shiga cikin ciki ba kuma ba ta fito waje ba ta'amul asim shine abincin masu laifi al'asim fi mai laifi a maganganunsa saboda bai kalmar shahada al'asim fi fi'ilihi mai laifi a cikin ayyukansa saboda ayyukansa munana dunkule aka ce wa huwal kafir ne kafir wasu kuma daga malamai suka ma ayyana suka ce abu jahal shi ake fito amma ta haɗe duk wani kafir kuma Allah ta yi al'asim ya faɗi sifa ɗin ya faɗi suna ba naka duk wanda ya yi wannan sifa ta haukansa to ya haɗa cikin wannan haka wata zama ke ɓantacciya da wani mutum ibn jarir baban masu tafsiri ya rawaito hadisi da sanadin sahai zuwa abu darda yace kana anna abu darda kana yaqulu rajulan abu darda yana karanta wani mutum wannan aya inna shiratta zaqum طعام العثيم فقال فيك طعام اليتيم شي وانشان فقال أبو الدرداء رضي الله عنه قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر طعام اليتيم يتيم مسكيني ها أي ليس له طعام من غيرها باش دون أبو الشيء زقوم بستنى يبقى أبو الشيء تضعني كومس ba haɗewa فتوى fitowa ba dawowa ba a amawai amma ba zai kuma amayar da ita mujahid ya ce walau waqa'at qataratun min haifin ard da dugo ɗaya na zaqum za ta hado kasa la afsadat ala ahli al-ard ma'aisha duk sai ta ba ta abincin duniya baki ɗaya sai ta gurɓata shi wannan kuma magana ya ce ta zo ma a baya a magana annabi sallallahu alaihi wasallam shadawatu zaqum ta'amul asin kalmuhli kamar tafasasshen mai ya gali da yake tafarfata fil butuni a cikin cikin wato waɗanda suka sha shi don ka tafasasshen mai ba wai shi ne shiga ciki ya zauna ba ne ke a cikin ma kuma ko abinci ne mai zafi yaya ai a cikin ma ba hutawa kai ba dai zafinsa ya kai zafi an wannan kamar tafasasshen mai da yake tafarfasa a cikin cikin wanda ainihin ya shashi da ghalil hamim kaman tafarfasar ruwan zafi to haka ainihin zai min hararata saboda zafinta ita zaƙo wara da da'ata da muninta to haka zai a cikin cikin mutum To abin bai tsaya a nan ba in ya bukaci abinci abinda za a ba shi kenan nan kuma za a ce ku zuhu fa'atiluhu ku kama shi fa'atiluhu ku hankada shi ila tawa'il jahim zuwa tsakiyar wutar jahim tsakiyar wutar ga abinci ba daɗi ga inda ga makwanci ba daɗi ga abin sha ma ba daɗi don an tun bukaci ruwa me za a ba su sassu an hamiman faƙaɓa'a ma'a sai a ba su ruwa na zafi wanda suna sha kayan hanji suna yanyankewa suna ainihin zubewa ƙasa ta duba saboda zafin sun ana sha yana narkewa wannan sa'annan kuma a hankali mutum shine korawa inda ake kowar tumakai a abbatuwa zuwa mai ila sawa'in jahim zuwa tsakiyar ainihin wutar jahim wanda za su zama shine makomar mutum na ƙarshe nan ne kuma matsuguni ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه hace sun masubbu fauka ra'asi an kai mutum matsugunin ma bai huta sun masubbu fauka ra'asi sun masubbu fauka ra'asi sanan ku zuba a kansa min azabin hamim na daga azaba ainihin wato mai tsananin zafi bayan ya zai masauki mummuna kuma abin shi da azaba wacce take mummuna shi ne azaba mai tsanani kamar yadda Allah ya ce yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim za a dinga zuba ruwan zafi kuma a kansu yushaur bihi ma fi butuni za a dinga rarake abin da yake cikin cikin su da shi wal julud fata ma bata sa bata za fata ma bata tsira ba ita kuma za ta dinga narkewa an zuba ta sama kuma an shayar da su ainihin ciki ya narke abun fata ma ta narke shine ce wa taqad taqaddama anna malika yadribuhu bi maqma'atin min hadid ya gabata bayan mun karanta cewa mala'ika zai dinga bugunsa da guduma min hadidin ta bakin karfe wa tuftahu dimaghu sai a buɗe kwakwalwarsa sun mai sabbul hamimu ala ra'asi bayan an buɗe kwakwalwar kuma a kwaro ruwan zafi ta kan bayan zulufi badane sai ya sauka a jikinsa fayar surutu mafi badane ya lashe ya katse abin da yake cikin cikinsa min am'ari na daga kayan ciki hatta tamruqu min ka'bai hatta zuba ainihin zuwa idon sawun azan Allah ta'ala min zarika. Allah ya mana tsari daga wani. sai Allah ya ce kuma ba kyale shi bare kuma ana ƙorista shi da baki kuma har ila ana cewa zuq innaka antal azizul karim zuq ɗanɗana wannan hali na na ka a ah, ba kai ne al'aziz buwaye na bawai a duniya alkarin wanda kake jin wai kai babba ne na ka kake imani da Allah to yanzu ga sakamakon girma din nan ma'ana girman kan da jiji da kan da kake wannan urustawa ne ga azaba ga bakar magana wanda bakar magana wani sa'a sai tafi zafi ma to zani ko ma'anarsa lasta bi azizin kai ba waye bane da kake jin wai kai kagararre ne a duniya wala karimin ba babba bane kai ba komai bane kai yanzu gashi kana ganin ka tabbatar cewa kai ba komai bane wannan urustawa ne za a duniya wani al'umawi ya faɗa a cikin littafinsa na magazi na yakuna da sanadin sahibu ikirima ikirima bin abi jahil yake cewa laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba jahil la'anahu Allah ta'ala faqala inna Allah ta'ala amarani ana aqula laka awlalaka fa awla thumma awlalaka fa awla qala fa naza'a thiyabahu min yadihi faqala ma tastaqiu li anta wala sahibuka min shay yi ga masa wannan wai sai tuko riga sai kai da abokin naka abokar bace sai kawai wal qala alimta anni amna'u ahla al-bahr ai ka san ni nake wa mutanen koren maka baki ɗaya kariya ana wa ana al-azizul karim ya faɗi wannan wai shine ainihin aziz al-karim qala faqatalahu Allah yawm badr Allah ya kashe shi ranar badar wa azallahu ya kaskantar da shi wa ayyarahu ya aibata shi da kalimati da wannan kalmar da ya faɗa cewa wai shine al-azizul karim to ranar Allah ya ta ce zo innaka antal azizul karim kenan mai da martani ne abin da ya faɗa a duniya to kuma a can sai a gaya masa Allah ce ina haza ma kuntum bihi tamtaru wannan shi ne abin da kuke musu eh, a duniya to ya gashi kun ga gaskiyar abin da aka faɗa abin da ake gaya muku kuna mutunta to yau gashi ƙuruƙuru kun gan shi ya zama mai ya zama gaskiya kamar yadda Allah ta wa ta'ala ce yau mai yud'una ila ila narin jahannama da'a za a dinga hankida su zuwa wutar jahannama hankidawa ana gaya musu magana ana ta habihin narin lati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wutar da kuke karyata afasirun haza wannan tsafi ne da kuka ce wai tsafi ne abinda manzo Allah ya faɗa tsafi afasirun haza wannan abin nan tsafi ne Hatsafi tsafi ba ne gaskiya ne yanzu ga shi kun gani am an tumla turutu ne ko ba kuwa gani ne a wanda za a dinga gaya musu kenan za a haɗa azaba da kuma mai da martani a bisa irin abubuwan da suka dinga faɗa a duniya Allah subhanahu wata'ala ya mana tsaka na إن الإنسان في مقام أمين في جنات innal mustaqina mun gama da maganar ainihin kafirai kuma ma haka qur'ani yake mun an gama maganar azaba ta kuma ai maganar ni'ima dan a ji tsoron waccan azabar kuma a kaunaci wannan ni'ima da Allah ya ba mu ita innal mustaqina tabbas masu tsoron Allah fi maqamin amin suna matsayi amintacce wai matsayi wanda yake babba a lahira shine aljanna sun aminta daga mutuwa sun aminta daga fita daga ciki sun aminta daga duk wani bakin ciki da damuwa sun aminta daga shaidan da kaidin shaidan da shauran duk wani abu na tashin hankali yani ko to duk sun aminta na haka suna matsayi amintacci ba a ɗauke wuta ba an reka masu yanke ruwa ba gani ko ba tsoratarwa satar yara da waye duk ba za ka yi bacci da ido biyu kana mun shari iya inda kake su fi jannatin suna cikin aljannatu wa uyun da idanuwar ruwa kaga can aka ce mai inna shajaratul zaqum ta'amul azim kalmuhul yaghli fil butun to su kuma waɗannan fi jannatin wa uyun suna cikin aljannatu da idanuwar ruwa idanuwar ruwa eh mun sani ruwa ka ce ya fito daga idanuwar asalinsa kenan za ka same shi mai matuƙar daɗi ne tare da sanyinsa da'a. yalba suna suna sawa min sundusin daga sundus shi ne alhariri mai daraja na wa istabarak da alhariri mai launi mai walwali yana kyalkyali yana walwala shi ne bari bariƙin walam'an yana kyalkyalawa na haka sun alharirin ma iri-iri mutaqabilin suna zaune a kan gado alal ara'iki yanzurun ko suna kan gadaje suna kallon juna sannan suna hira eh? alhamdulillah alladhi zaba anna alhad inna rabbana laghafurun shako, suna ta gode wa Allah to wannan bai tsaya iya nan ba bai bacci za su ta yi a kan gado su kaɗai ba da zalika wa zawwajnahum bi hurin ain haka bayan wancan haka muka aura musu da hurul ain hur wai kyawawa ain masu jara da rahitu ko su za mu aura musu wannan kyauta ce daga ubangiji shine alhisan alhurul ain al'ain masu manya manyan idanu wanda Allah ya ce lam yadmi sunna insun qablahum wala ja dan adam ya taba shafa su ba sai kai kai ne wanda zaka bude su farkon budewa suna lullube ka annahun nal yaqut wal marjan ce su yaqut ne da marjani hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wannan sakamakon kyautatawa ba zai zama ba illa al ihsan sai dai aljanna duk abin da ta kwanta wannan shi ne sakamakon da za a yi wa muttaqi masu jin tsoron Allah yad'una suna kira fiha a cikin ta bi kulli fakiyatin da duk wani kayan marmari duk abin da suke so na kayan marmari za a ba su a ciki aminina suna amintattu gabarin mai gabarin yankewarsa ko a ce ba lokacinsa ba ko ya ƙare babu wannan aljanna sun aminta gabarin wani. a ce a ayyan yanzu sai sanyi sai lokacin sanyi za a samu kenan sai dai kai ta haƙuri sai sanyi ya zo to na wannan a duniya ne ne ko eh, a ce ko an je ɗin lemo ma ba za a samu domin ya ka domin yanzu ba lokacinsa ba كم بابه لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقعهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها بل أنت ناوى لأتكن الجنة الموت متوى لا يذوقون فيها باب متوى أتكن إذن ستا aljanna babu wata mutuwa illal mutatul sai mutuwa farko da suke ta zuwa lahira eh? sun gama mutuwa an je can babu shawarar mutuwa kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuta bil maut fi surati kawshin amla za a zo da mutuwa a cikin hoton rago mai ratsin baki da fari ayyuka hubainul jannati wannan za a tsaye da mutuwa din tsakanin wuta da aljanna sun mai zuwa sannan sai a yanka mutuwa da sun mai kala a cito ya ahalar janna ko yan aljanna huludun falamos dawwama babu mutuwa wa ya ahalar nar kuma yan wuta huludun falamos dawwama babu mutuwa to a ranar ne yan wuta za su kuka su kuka su kuka su kuka kukan da babu mafuta a cikin. an ce wannan halin dawwama babu babu sassauci babu sauki Allah wataala ya mana tsari hakanan ya zo hadisun da Abu Hurairah ya fitar da shi wanda Abdurrazzaq ya rawaito shi wanda Abdurrazzaq ya fitar da shi yake cewa yuqalu lil aljannati inna lakum Allah, an tasihhu fala tasqamu abada za a ga yan aljanna ce za ku ta yin lafiya fala tasqamu abadan ba za ku taɓa yin rashin lafiya ba ko zazzaɓi waina lakum an ta'ishu fala tamutu ya tabbata gare ku ku tarayuwa ba mutuwa abadan har abada waina lakum an tan'amu fala tab'asu ya tabbata gare ku za ku ta jin ni'ima ku ta ni'imtuwa da duk wani abu da kuke so fala tab'asu ba za ku taɓa tsayata ba a ce ku nemi abu ku rasa babu shara waina lakum an tashibbu fala taharumu abadan ya tabbata gare ku ku ta zama samari ku za ku taba tsufa har abada inda kake jin karfin kaɗin nan kana ɗan shekara talatin da uku zuwa arba'in a nan ake jin ƙarfi sosai ko to haka za ka zauna babu su ba ranar da za ka zo kana ɗan daddawa